Aka take studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. gamayar ƙasa da kasa na sallace wannan rana ta sha biyu ga watan afrilu da ta kasance ranar yara da ke kan titi shugaban kungiyar ifadi niger na gani cewa uwaye da shugabanni suna da nasu laifi kan matsalar yaran lokutan dokar hana yawo a yankin difa dan sassauta ta albarkacin watan azumi yan difa sun yi maraba da wannan mataki za ku ji su a cikin labarin namu. mata masu matsalar nakasa amma kuma suke zama masu sarrafa kayayyakin gyaran jiki a cikin yankin doso shine rahotonmu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki yau sha biyu ga watan afrilu ta kasance ranar duniya ta yara da ke kan titi wata dama ta yin kira ga magabata kan nauyin da ya rataya kan wuyansu na tabbatar da makoma mai kyau ga waɗannan yara sidiko musa shugaban kungiyar epad niger na ganin cewa uwaye yana da nasu alhaki wajen tarbiyyantar da ɗin nasu domin kauce musu fada cikin titi a cikin rahoton rafika atayar Idan aka yi magana yara da suke cikin yanayi zama a rariya, yara ne da suka taso a rariya ba tare da iyayensu ba. Yanzu abin da muke gani a tituna a yau wani nau'i ne na barace-barace da suke yi, ba a kiran su yaran da suke a cikin rariya. Ina tunatarwa ko da a doka ta ƙasa a cikin kundin tsarin mulki ta ce iyaye ne suke da nauyin kula da yara sannan kuma gwamnati nauyinta ne ta kula da matasa domin kada a bautar da su idan yaro yana rayuwa a cikin rariya kenan ya bar iyayensa kuma gwamnati tare da hukumomi ya kamata su ɗauki matakai domin ganin yaran an laƙa su a cikin al'umma sai dai kashi wannan ne muka rasa a cikin zamantakewar al'umma Hukumomin yankin Difa sun ɗauki matakin sassauta lokutan dokar hana yawo da ke aiki cikin yankin. Dalilin haka sabbin lokutan sun shafi daga karfe 11 na dare zuwa karfe 4 na safiya maimakon karfe 10 na dare. Matakin da mazauna birnin Difa suka yi maraba da shi musamman ma a wannan watan azumi. Mun saurari wasu daga cikinsu a cikin rahoton Gida Abdurrahman. wannan yarkin da aka kara gaskiya mun ji daɗi gaskiya bai musamman ma a cikin watan ramadan wannan kuma yana nuna cewa an fara samun ci gaba da zaman lahiya a ƙasar jihar difa to mun ji daɗi sosai wannan ƙarin lokacin da aka yi na ababen hawa aka kai shi har ƙarfe goma sha ɗaya amma kukan da za mu kai ana wajen gwamnati shine a yi ƙoƙari a ƙara muna lokaci na masu ƙafa ko da cikin wannan watan na azumin kaɗai ne masu yawo tun daga mangaruba har zuwa da sahi musamman ma cikin watan azumi yawancin kasuwanci an fi dogaro da shi ne da dare. da eh, dama mun juma muna jira wannan lokacin tun ba yau ba muke so a ce an ƙara mana air yadda yanda mu yi harkokinmu da wani hada-hada dai na cikin gari amma saboda wannan yar in ya hana mu mu yi wannan abubuwan amma gaskiya yanzu alhamdulillah an ƙara mana wannan mun ji daɗi sosai inda so samu nema da ya koma wani zero yar bayan damina mai rauni a shekarar bara da kuma wutar daji da ta dalata cimakar busashe sosai matsalar karancin abincin busashe na ta da hankali makiyaya a ciyar ibrahim dodo na kungiyar aren a cikin rahoton sumana amadu Shiga rani na rashin cimaka ga dabbobi yau ya yi watanni uku da ya fara. Ya kamata a samar da isasshen cimaka ga dabbobi, amma sai dai har yanzu akwai da yawan bukata na cimakar dabbobi, wanda hakan zai haya kalamarin nan gaba. Mun samu labarin an yi odar cimaka, amma har yanzu akwai bukatar cimakar dabbobin aikinmu ba wai tabbatar da cimakar dabbobi ne kaɗai ba muna faɗakarwa da faɗawa jama'a cewa al'umma suna cikin mawuyacin hali kuma akwai buƙata a ɗauki matakai domin fuskantar yunwa da ke tunkarowa ma'aikatar jiha ta kyauta ciro zirin cikin yankin agadas ta gudanar da wani kamfan allura kyauta ga busashe ma'aikatan sun shiga cikin ruga doyin ma busashe allurai domin rigakafi da wasu cututtuka salo tankari daraktan kiwo na jihar ciro yana kira ga makiyaya da suka yi dabbobinsu a musa waɗannan allurai a cikin rahoton ahmed felan akwai ekip na vaccination suna cikin daji suna zagayawa eh, ruga-ruga rijiya-rijiya lungu-lungu har cikin gidaje na ilover domin a samu maximum na bisashen da ya kamata a ce an yi ma wannan hudi an yi musu rigakihi bisa wannan manya-manyan cututtuka wanda muka sani da cewa eh, peste petit rumena wadda ake ce ma a hausa shanga da fasirolose na rakuma da kuma ppcb na shanu kuma wannan hudi kyauta ne ruwan allah yanan shine muke kiran elevar duka inda suke su yi kokari su koro bisa su domin ekip suna nan su yi musu hudi kamar yadda ya kamata e, to a yanzu da muke magana sai in ce maka babu wata matsala wadda za ta iya haddasa wani tangarda a cikin wannan vaccination da yake wakana yanzu a cikin department a kiyasi muna iya cewa tsakanin ƙananan dabbobi da manya mun samu wajen kaman 40 mil Kowace shekara da dama mata da yara ne na karamar hukumar karkara ta ta gazar cikin yankin Ballayara ke tafiya ɗibar horon addu'a domin su ciko su sai da a cewar wasu matan wannan aiki na amfana musu sosai amma kuma yana tare da illoli. Musarai wasu daga cikinsu a cikin rahoton Hassan Mumuni. Horin aduwa muna samun amfanin shi kwarai kuma muna ci muna saisuwa. Wajen hawa icen aduwan ne kana iya faduwa kuma ka karye ko ko kayoyin su soke ka wannan na kawo matsala amma kan muna zuwa higar shi. Bayan lokacin kaka ne yake hitowa ga uwar aduwa mai kayoyi. In ya hito sai mu je mu higo shi mu dafa shi mu ci mai so kuma ya sayar ya biya bukatun shi. Wallahi yaran da suka fado suka kakkalle kan ba adadi. Haka kayoyin ma su yi ta jima mutane da amare da manya ko kowa ma na hawa to abin da rai ke so kowa ma ai sai ya hau kogin aduwan muna cin shi muna kuma ba dabbobin mu yana da amfani da yawa tunda muna dambun shi muna dafawa kuma mu ci shi shi kadai in kuma in ka dafa in baka son ka ci shi da dambu kana iya sayan dan garin rogan ka ka mutsa ka ci da kai da iyalanka kuma an ce iccen aduwa yana da magani da yawa dan shi wani bi in muka dafa shi muna cin shi kuma mu sha ruwan shi 'Yan kasuwar birnin Tawa sun wayi gari shagunan sun rufe bisa umarnin ma'aikatar haraji sun garzaya ma'aikatar harajin domin neman ƙarin haske. Maman Sami Salau daraktan haraji na yankin Tawa ya ba da dillan rufe shagunan na 'yan kasuwa a cikin rahoton Abdullah Ausuk. Ina tunatar da ku cewa a ƙa'idance ya kamata a rinka biyan haraji. Ma'ana da zarar wanda ya kamata ya biya harajin ya san ana biye shi ya kamata ya zo a lokaci ya biya harajinsa. Amma sai dai hakan bai samu ba. Doka ta tanadi waɗansu hanyoyi na farko ita ce a jira wa'adin kwanaki goma da mutum bai biya ba kafin a fara tambayarsa sannan bayan wannan akwai wa'adin kwanaki goma domin duka wanda bai biya haraji ba ya zuba ko da kashi goma cikin ɗari ne bayan wannan kuma akwai waɗansu hanyoyi da ma'aikatar kaɓar haraji take bi shine ta hanyar kashedi na turawa mutum takarda cewa ya kamata ya biya harajinsa daga nan kuma akwai waɗansu hanyoyi da ake bi kafin a kai da rufe wajen A lokacin watan azumi mata da dama ne suke gudanar da ayyuka da dama domin shirya buɗin baki wani ƙarin aiki bisa ga na yau da kullum. Madan Ali Maryama Idi, daraktar wata makaranta gwamnati eh, wato makaranta a Difa, na ganin cewa a tsawon wannan lokaci duba lokutan aiki zai iya kawo sauƙi ga mata malaman makaranta a lokacin azumi a cikin rahoton Gida Abdurrahman. da azumi aiki yana da yawa kuma ga shi ma wannan aiki na lakwal kana samun lokacin da za ka yi ka daidaita da yake dama aiki mu ne mun saba kenan ban mu ganin wani matsala a ciki da sai kakin ka huto ka kimtsa gidanka in ka zo lakwal kuma ka yi aikin ka kuma da rana in ka koma hallo ka yi dan sauran aikin ka da marici kuma in ka sabka sauran abin sai ka yi da sa gwamnati bata ce komi ba ko a yi sabka guda to har yanzu dai ba a samu haka nan ba muna roƙon gwamnati ta diba muna wannan abun ya zamanto ko a yi sabka guda a musamman watan azumi kaɗai kenan in muka shiga karhe takwas mu sabka karhe ɗaya kuma har subdu mu yi aiki daga karhe takwas zuwa karhe ɗaya in yana yiwuwa muna so gwamnati ta mana wannan ƙoƙarin Tun yau da shekaru shida matan kungiyar adalci su kusan tamanin da ke birnin tawa suke aikin madara su maida ta ciku a cewar wakiliyar waɗannan mata ga yadda suke aikin ya zama misali domin suna samun oda daga ko'ina a Nijar da ma ƙasar Amurka in ji Hajjara Dowell Buda shugabar kungiyar adalci a cikin rahoton Idris Amadu. mu wuri ga cuku muka sarrafawa to mata muna aiki tare insha Allah lahi nono muna samu shi daga daji yanzu dai litar da muka aiki cikin ini muna samu 80 muna samu tamanin da goma domin abin da muka sai litar na daji dala tamanin amma na gari saba'in litar guda muna dai biya masu nono ba mu da bashi ba mu da matsala muna da kayan aiki daga ma ha amurka ma muna samu mai hitowa da can suna sai ana yi ambali ana tura musu belle mai to mu bambancin mu nan muna sarrafa shi da kyawu akwai tsafta muna jera shi da kyawo babu ƙasa kowa ya ci shi sai ya komo To sai kuma mu na musamman. Mata masu nakasa cikin kungiya na tafiyar da ayyukan samar da kuɗin shiga a doso. Wannan aiki yana ba su damar biyan bukatunsu da kuma yaƙi da barace-barace cikin gari. A cewar shugabar kungiyar sai dai kuma waɗannan mata na cin karo da matsalolin shigar da kayayyakin nasu. Hajara Abdu shugabar kungiyar niyya a cikin rahoton Hadiza Hassan. ta kurame ayyuka kala-kala muka yi muna yin mai muna yin turare muna yin gifatto muna yin man kai kuma muna turaren wuta muna sabon leki kuma muna ɗumkin teloli muna daruruwa muna trikotaji aiki na hannu dai ba wanda bamu iya ba kala-kala yanzu aikin nan da kun kai koya wa junan ku kuramu da kurame kadai kuke koya ma ko har da wayansu 'yan gari in sun so. In 'yan garin suna so in sun ka taho in Allah ya raida mu ma muna koya musu yanda mun ka iya mun ko muna son su ma su iya wanda ga su. A ina ka koya muku wannan dabaru dabaru ku dogara da kanku ba sai kun yi barace barace ba. Wallahi nan ne dai an kai muna kokarin na an ka to ana koya muna su guda guda. Ya kuke ganin yanayin aikin naku? Yana ke samun karbuwa da al'umman gari suna zuwa suna saye? Wannan dai ne dai yanzu adda problem. Inda wurin namu ya girma ne kenan dole ne an ga aikin da muka yi muna da wata plak haka da an san aikin da muke gayi dole ne na wa a taho a gani yanzu kun ko kun yi wani gifato wani man kai kun ka sarrafa ba ku sa munkiliyan masu zuwa su a'a ba mu samu yanzu haka ga mu nan ma da shi cikin ɗaki aje mun yi ajiya waje mun yi talla mun gaji ga na mun zo mun aje menene ke ci muku tuwa a gida matsalolin da muka fuskanta dai mu dai harakokin mu dai na aiki da ba mu samun kasuwan nan ga ga nan ka zo ka zamna ko baka so ka yi barabba wata rana in ka zo ka yi zame baka samu abun da zaka ci ba ai dole ne zaka tafiya amma in ka samu an kama maka an taimaka maka dole ne zaka barin bara tunda an kama maka kuma an gane ka kana jin kana bara kenan baka ji tausayin kanka ba kukan mu mun kai ma gwamnati ya taimaka muna yi muna hanyar da mu ma za mu samu mu tashi ga kanmu annaba ya gare mu su zu ciwo su ma su bi mu in sun ga harkokin namu na gai ai dole su ma za su barin bara su zo su shiga cikin mu tunda mu ma muna fata haka nan muna ganin yan uwan mu ga sunan ga hanya kuma abun na ci mu na rai yanayin kayan aikin ko telolin namu duk sun mu samu muna son a taimaka mana da teloli da kayan aiki duk muna so kin ga mun iya wasu sabulu nan da aka sarkafawa ga ɗaki mu iya irin ƙwaryayen ga da aka yayi ko muna son mu yi ba mu da wani hali ana cewa mu barbara mu barbara kuma bara ga yana yanzu mun barbara mun zo mun zamana muna da wurin mu ko da yaushe an ka zo ana iske mu kun ba mu samu wanda ya zo ya taimaka muna ba ga mu nan ba mu da yanzu kayan aiki sai ido kenan ko yanzu cewa haraka dai Allah da ya gyara ina ganin duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu. Amma kafin sannan ku rike da cewa bakin karfe shida da minti eh, goma sha biyar akwai wato dandalin mata da zamanci inda za a tattauna kan yaƙi da jahilci a ɓangaren mata wata dama domin kawar da bambance-bambance wadda Hadiza Sidiku za ta gabatarwa. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Niger Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.